kamar كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد wannan shine darasi na shida daga cikin darusan tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in ɗaya wanda yake daidai da shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kuma cikin ikon Allah a wannan wata mun fara da tafsirin suratun nisa'i mun yi tafsirin ayoyi goma za mu tashi a aya ta goma sha ɗaya kamar kullum ba za mu manta ba da irin halin da duniya take ciki wanda tarihi zai rubuta wannan al'amari da muke ciki a halin yanzu na annoba na cewa wannan jarabawa ko annoba ta coronavirus 2019 wanda ya kai ga cewa tun daga masallacin makka da madina har zuwa masallatan da ke ko'ina a duniya a rufe masallatai babu sallan jam'i kowa ya salla a gida illa iyaka inda ake tsaye da sallan jam'i domin raya wannan shari'a ta Allah kar ya zamana an kashe ta baki daya ma'ana ko da aka ce ba a sallan jam'i duk wanda yake kalla a TV zai dinga ganin masallacin makka ana sallan jam'i kullum kuma ana sallan juma'a duk sati illa iyaka dai daga liman ne sai na iban shi da ladanan shi da ma'aikatan masallaci da jami'an tsaro hakan nan masallacin madina duk wanda ya duba ba wai ba a salla ba ne ana kan salawat babu sallar da ba a yin ta a jami'a masallacin madina hakan nan juma'a ba juma'ar da aka fasa illa iyaka dai daga liman sai ladan sai na iban shi da sauran ladanai sai security sai masu sharan masallaci an takaita wannan abu saboda gudun yaduwan wannan annoba kada ta yaduwan da gaba ɗaya kuma za a shiga cikin wani halin da ibadar kuma za ta gagara wannan wuri mai daraja makka da madina idan aka bar shi a buɗe kowa ya taho daga ƙasashen duniya ko ina wani ya ɗauko cuta ya zo da ita to asarar rayukan da za a yi allah kaɗai ya sani wannan hikima ta malamai suka ba da fatawa da kuma hikima ta shugabanni suka yi amfani da wannan fatawa aka dakatar da sallan jam'i amma ba a hana sallah ba kamar yadda wasu ke cewa ba a hana sallah ba ba a hana ba kowa yi sallah a gida sannan kuma kai jam'i da kai da matakka, ka yi tarawi da kai da matakka, da 'ya'yanka a masallatai kuma ladan ya zo ya kiran sallah a tabbatar da cewa ana yin kiran sallah jama'a a dinga kiran sallah hukuma ba ta hana kiran sallah ba gwamnati ba ta hana kiran sallah ba in an kira sallah a kulla masallaci kowa ya yi a gida shi ladanin da ya kira ya tsaya shi ya sallan a cikin masallacin in akwai mai gadin masallaci su sallah kaga dai an raya jam'i in liman ne yake masallacin wa in su limaman gidansu ma a masallaci yake ko ni gida na haɗe yake da masallaci ladani na duka gida ɗaya muke haɗe muke da masallaci saboda haka za mu fito mu sallah mu jumura ya jam'i mu koma mu kulle a kiran sallah don mutane su samu su jam'i a da iyalansu a cikin gidajensu ba a fito kofar gida ba abin ban haushi sai ya kasance an ce a kulle masallatai an kulle masallatai amma mutane sai su ɗauko tabarma su zo kofar masallacin suna jam'i wannan ba daidai ba ne wa'insu an kulle masallatai sai su koma tsallaken masallacin ga su suna kallon masallacin kuma su kafa sabon masallaci a wurin a haɗu mutum ashirin talatin hamsin ana jam'i to ina amfanin haka jama'a ku sani idan kai sallah a cikin gida da 'ya'yanka da iyalanka kai jam'i Allah zai baka ladan da yake baka in ka zo kai a masallaci domin ya san ba da ganganci bane kake zuwa da fatan wannan faɗakarwa zai amfane mu kuma ina ƙara jaddadawa ladanai su dinga kiran sallah wannan shine abin da yake bambance ƙasar musulmai da ƙasar da ba ta musulmai ba ƙasar musulmai ana dole a dinga jin la ilaha illallah ladan ka kira sallah amma kowa ya zauna gida ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan bakin ciki da wannan damuwa malam ya karanta mana aya ta goma sha ɗaya a jiya kuma mun fara tafsirin ta ko rabi ba mu kai ba za mu ƙara dawowa ya maimaita mana domin mu ji daɗin fassara ta bi iznillah malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك نعم فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن امرأته فما ترك نعم وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصيته رحمة من الله إن الله كان عليما حكيما الحمد لله جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وبارك الله فيك a wannan aya ta goma sha ɗaya daga cikin ayoyin suratun nisa jiya mun fara yin fassara game da ita kuma za mu dawo mu a ɗora akan inda muka tsaya a jiya ayar ta fara yin bayani akan rabon gado da kuma waɗanda suka cancanci rabon gado da kuma rabon kowanne daga cikinsu da wannan aya ta goma sha ɗaya da aya ta goma sha biyu da aya ƙarshe a wannan sura ya sabtu na kakwalillahu yuftikun filkalala Waɗannan ayoyi guda uku su ne suka yi rabon gado dalla-dalla a cikin alkur'ani mai girma a cikin waɗannan ayoyi guda uku Allah ya kawo waɗanda suka cancancin gado a cikin mazaje da mata da kuma abin da ya kamata a basu saboda haka a rabon gado akwai dalilin da yake sa a ci gado akwai kuma dalilin da yake hana cin gado dalilin da yake sa a ci gado manya-manya guda uku ne da akwai dangantaka dangantaka tana son a ciga tana sa a ci gado dangantakan nan ya kasance kaman mahaifinka kaman ɗanka kaman mahaifiyarka kamar kakarka, kaman kakanka kaman ƙaninka kaga duk kuna dangantaka da su wa'annan su ne an nasabu dangantaka kenan daga cikin abin da ke sanya a ci gado da akwai annikahu da akwai aure shi yasa miji zai ci gadon mata mata za ta ci gadon miji daga cikin abubuwan da ke sanya a sai gado abu na uku shine a wala abinda ake nufi da wala shine mutumin da yake da bawa ya yantar da bawan to ya zamo maulan ni'ima kenan shine maula na wannan bawa idan wannan bawa bai aure ba har ya mutu bai da magada kuma ba a san inda iyayen shi suke ba to wannan mai gida nashi shine zai ci gadon shi wayannan abubuwa guda uku su ne manya-manyan abubuwa da suke sa a ci gado duk wani abun da yake ba bayan a ba wayannan ba to la'alla suna cikin abubuwan da ne bayani ne a kai a karatun da nayi yi na jiya inda ne magana akan abubuwan da suke sanya a ci gado kaga daga cikin abubuwan da ne magana da akwai maulal muwalati kaga maulal muwalati ai ba maulan ni'ima bane daga cikin abubuwan da ne magana akan suna iya sanyawa mutum ya ci gado kaga da akwai ainihin baitul mal wanda za a iya sanyawa musulmai kuma su ci gadon wannan mamaci amma dai asalin abin da ke sa a ci gado guda uku ne shine dangantaka shine auratayya shine yan tabawa wayannan su ne abubuwan da suke sanya a ci gado abubuwan da kuma suke hana gado su ma guda uku ne manya-manya daga ciki da akwai sabanin addini kaga idan da akwai sabanin addini kaga musulmi ba zai ci gadon kafiri ba kafiri ba zai ci gadon musulmi ba abu na biyu shine kisa duk wanda ya kashe wani to ba zai ci gadon shi ba duk wanda ya kashe wani ba zai ci gadon shi ba sai dai idan ya kasance kisan kuskure idan mutum bai sani ba yana tuka mota ko kuma an ce ya yi ribas da mota bai sani ba ashe mahaifin shi na tsaye a bayan motan kwata-kwata ko yana kwance bai sani ba da ya yi ribas sai ya bi ta kan mahaifin wani iya zubilla sai ya rasu to a nan wurin kaga akwai diya a kan shi babu kisasi don kuskure ne to in ya biya wannan diya ba zai ci gado a cikin diyan ba amma bai zai ci gadon dukiyar mahaifin da za a raba duk da yake shi ya kashe mahaifin amma kan kuskure ne bai so ba bai ma sani ba ba a san ma halin da zai shiga ba idan har ya fito daga mota ya ga abin da ya aikata wani ta yi ma ya tabu Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye saboda daraja da kuma girman abin da girman iyaye wannan misali ne don haka wanda ya kisan ganganci yana da ƙani kanin na da kuɗi ya kashe kanin da gangan dan ya ci gadon ƙanin to ko sisi bai ci a cikin wannan gadon sai ma shi ma a kashe shi a yi mai kisasi idan kuma an yafe kisasin zai biya diya to ba zai ci gado daga diyan ba ba zai ci gado kuma daga asalin kuɗin mamacin ba wannan shine abu na biyu da ke hana cin gado sai abu na uku wato bauta bauta na hana cin gado idan mutum bawa ne to idan uban shi ya fi kowa kuɗi a duniya in uban ya rasu wannan bawa ko sisi ba zai ci gado ba ainihin saboda bawa baya mallakan dukiya ta zamo kai tsaye tashi ta kan shi a'a da shi da dukiya duk ta mai gidan shi ne don haka baya cin gado wayannan su ne manya-manyan abubuwa guda uku da ke hana cin gado sabanin addini kisa da kuma bauta daga cikin abubuwan da ke iya hana cin gado akwai abin da malamai sukan kira da suna ikhtilaful daraini ikhtilaful daraini ma'ana idan ya kasance musulmi yana rayuwa a wata ƙasa ta kafirai ya ki dawowa ya zauna a ƙasar musulmi ya je can ya tare su kuma wancan ƙasa ta kafirai a tsarin su idan mutum ya mutu ba a fidda dukiyan shi daga wannan garin don haka idan ya mutu musulmai yan uwan shi da suke kasan musulmai ba za a ba su gadon shi ba sai ya baro wannan kasan ya dawo kasan musulmi amma ya ki to shi ma a nan idan suka mutu tun da a waccan kasar ba za a ɗauko dukiyar shi a ba musulmai ba to a nan ma idan yan uwan sun mutu a nan ba za a ɗauki gadon shi a kai mai can ba an fahimci wannan da kyau yadda shi in ya mutu ba za a bayar ba to nan ma in musulmi ya mutu ba za a shi ba wannan mu'amala ce bil misl shine malamai suke cewa ikhtilafu daraini dan ba za a dauki dukiya a ƙara musu ƙarfi su kuma sisi ba za su ba mu ba wannan duka abubuwa ne da ake kula da su sai an samu waɗannan tukunna za a ga mutum ya cancanci gado ko bai cancanta ba to bayan an samu dangantaka ko auratayya ko kuma maulan ni'ima sannan kuma ya kasance wanda zai ci gadon nan ba kafiri ba ne ba shi ya kisa ba kuma ba bawa ba ne kuma garin da yake zaune ba a hana raban gado to duk waɗansu sharuɗa da ake bukata na raba gado a bashi sun cika to sai a zo a bashi to yanzu sai mu zo mu gani mutane nawa ne suke da haƙƙi su ci gado mutanen da suke da haƙƙin cin gado a shari'ar musulunci gaba ɗaya su ashirin da biyar ne da maza da mata mazan da suke da haƙƙin cin gado da akwai kaka da akwai mahaifi da akwai ɗa da akwai jika da akwai ɗan uwa shakiki akwai ɗan uwa li'abbi akwai ɗan uwa li'ummi akwai ɗan ɗan uwa shakiki akwai ɗan ɗan uwa li'abbi da akwai baffa ammi shakiki akwai ammi li'abbi akwai ɗan baffa shaƙiƙi akwai ɗan baffa li'abbi da akwai miji da akwai kuma maulan ni'ima wanda ya yantar wannan su ne mutum goma sha biyar mazaje da suke da haƙƙin cin gadon mutum in ya mutu mata da suke da haƙƙin cin gado kuma su goma ne idan za ka yi lissafinsu za ka ce akwai kaka mahaifiyar mahaifi akwai kaka mahaifiyar mahaifiya akwai mahaifiya da akwai ya tana cin gado da akwai yar ɗa tana cin gado da akwai yar uwa shaƙiƙiya tana cin gado da akwai yar uwa li'addiya tana cin gado akwai yar uwa li'ummiya tana cin gado akwai mata tana cin gado akwai maulatin ni'ima wacce ta 'yan da tana cin gado in ka ƙirga mata goma kenan to idan ka haɗa. wa'annan maza goma sha biyar da wa'annan mata goma sha biyar to su ne zai baka jimillar wa'anda suka cancanci su ci gado idan mutum ya rasu abin tambaya a nan shi ne yanzu idan mutum ya rasu yana da wa'annan duk za su ci gado kenan mutum ne ya rasu kakan shi na nan baban shi na nan ɗan shi na nan jikan shi na nan dan uwan shakiki na nan dan uwan shi li'abbi na nan dan uwan shi li'ummi na nan dan dan uwa shakiki na nan dan dan uwa li'abbi na nan baffa shakiki na nan baffa li'abbi na nan dan baffa shakiki na nan dan baffa li'abbi na nan duka ga sunan sun tattaru shi kuma gashi ya mutu ga mutum goma sha hudu da za su ci gadon shi to duka za su ci gado wannan abu ne wanda ya zama dole mutane su sani ba duka ni za su gado ba yana ɗaya daga cikin babi mafi muhimmanci a babin rabon gado shine abin da ake cewa alhajabu shi hajabu shine zai zo ya warware maka wannan matsala gaba ɗaya idan aka zo za a yi magana sai a ce to wayannan yan uwa da kake gani sai a ce ai tun da mutum ya rasu su tukunna wai shi da baf wai dan baffa me ya hada ka da shi baffan ko ba ai baffan na nan dan haka kaga dan shi ba zai ci gado ba kaga ƴaƴan baffa shaqiqi da li'abbi sun tafi kenan sai mu dawo kan baffa din shaƙiƙi da li'abbi shi kuma me ya hada ka da shi sai ka ce baba ne ya hada ka da shi ai kanin babanka ne to tunda baban na nan kaga su ba za su ci gado ba kaga su ma an kore su an kore hudu sai a zo wurin kaka kakanka ne haɗa ka da shi sai a ce babanka ne ya haɗa kuma na sai a ce tun da baban na nan to kaka bai da gado kaga an kori biyar sai a zo a ce to dan uwa shakiki da dan uwa li abbi da dan uwa li ummi da dan dan uwa shakiki da dan dan uwa li abbi da dan dan uwa li ummi da dan dan uwa li abbi biyar kenan dan dan uwa li ummi bai cin gado su kuma sai a ce me ya hada ka da su sai a ce ai ubanku ne ya hada ku sai a ce to duk an kore su kaga an koran maka guda goma to sannan sai a dawo a ce saura wane da wane sai a zo a ce to yanzu waɗanda ya rage shi ne da akwai a uba da akwai ɗa da akwai jika sai a ce to kai jikan kama ai ba zai ci gado ba tunda dai ɗanka na nan mai haɗa ka da jikan ɗa ne shi ma jikan sai a kore shi kaga an koran maka mutum goma sha ɗaya masu cin gado saura mutum hudu ya rage kaga akwai maulan ni'ima yan ta to kai ba bawa bane dama ba yan taka akai ba kaga an koran maka sha biyu kenan sai a ce akwai zauji miji sai a ce to ai kai namiji ne baka da miji kaga an koran maka sha uku kenan saurawa da waye rage cikin maza sai a ce saura mahaifinka da ɗanka su za su shiga ka to yadda ake yi kenan idan aka zo bayan an kalli waɗanda suka cancanci gadon in duka suna nan ma to sai a zo a dinga duba wane ne ya fi wani wane ne ya fi wani kusanci da mamaci duk waɗanda suke nesa da mamaci sai a kokore su sai a bar na kusanci din su suke da gado ina fatan an fahimci wannan hakan nan inda za a zo wurin magada mata sai aka zo a ga cewa mutum ya rasu ya bar mahaifiyar mahaifin shi da mahaifiyar mahaifiyar shi da mahaifiyar shi da yar shi da yar dan shi da yar uwar shakikiya da yar uwar shi la'abiya da yar uwar shi la'ummiya duka ga sunan ya bar su a ce to wa zai shiga da waye ba zai ba sai mu ci abu mai sauki sai mu ce da mahaifiya tana nan kaka mahaifiyar mahaifiya ba ta da gado kaka mahaifiyar mahaifi ba ta da gado an cire maka biyu cikin goma sai a zo a ce to tunda ɗanka na nan to kaga 'yar ɗanka ba ta da gado an cire maka uku tunda kana da ɗa to 'yar uwarka shaƙiƙiya da li'abbiya da li'ummiya ba su da gado kaga an cire maka shida sai a zo a ce to sorawa ne sai a ce to nan wurin ka gani mahaifiyarka za ta ci gado matarka za ta ci gado 'yarka za ta ci gado kaga an samu uku tsora ɗaya maulatin ni'ima mai yantarwa dama kai ba bawa bane ba yan taka aka yi ba kaga ba ka da ita kaga shi kenan to wannan shine yadda ake yi idan an yi rasuwa ga magada da dangin mutum duk sun taru sai a ce a wane bai da gado wane bai da gado ba wai son rai bane abin a'a shari'a ce ta riga ta tsara wannan babi ne mai zaman kanshi sunan babin babun fil babin da yake magana akan hajabu yadda ake kangewa a tura waɗanda ba su cancanta ba wurin rabon gado a kawo waɗanda suka fi su cancanta ya zama dole a kula da wannan to bayan an yi la'akari da wannan to shine za a zo a fara rabon gado bari mu karanta ayar da malam ya karanta mana mu fassara ta idan mun karanta mun fassara domin mu samu numfasawa a ci gaba da buga misali Allah subhanahu wata'ala ya ce yusikumullahu Allah na muku wasiya ayya kuma wato umarni ne na Allah fi sha'ani auladikum game da waɗanda kuka haifa bima zakaru da abinda aka ambata cewa lizzakari minhum mislu hazzi nasibil unsayaini cewa namiji cikin 'ya'ya za a bashi rabon mata biyu idan ta ma'ana ma'ahu idan mutum ya rasu ya bar 'ya'ya maza da mata falahu nisful mali da namiji na da rabin dukiya wa lahuman nisfu ya'ya mata na da rabi kaga an raba dukiya kashe hudu kenan an ba shi biyu an ba su ɗaiɗai fa in kana ahu wahidatin falaha thuluthu in mutun ya rasu ya bar da namiji daya da mace daya sai a raba dukiyan uku a ba macen ɗaya bisa uku wa lahu sulisani shi namijin a bashi biyu bisa uku wa in fara da hazal mala in mutum ya rasu ya bar ɗa bai da magaji sai wannan ɗa to dukiyar gaba ɗaya ta zama ta ɗan wa lahu man nisfu hakan nan na'am kunna ayal aulad nisa'an faqat idan mutum ya rasu ya bar 'ya'ya mata kadai fawqa sunnatayn daga biyu zuwa sama falahunna sulusa ma taraka sai a raba dukiyan kashi uku a ba su biyu bisa uku wa kada lisnatani hakan nan idan ya rasu ya bar ya rasu ya bar ƴaƴa mata biyu li'annahu lil ukhtaini domin yadda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul nisa'i aya ta 176 to ai kaga an ce ne sulusani mimma taraka ya'ya mata yan uwa mata na da biyu bisa uku to hakan nan ya'ya mata fahuma aula sun ma fi cancanta da annal binta ta a sulsa ma'a az-zakari domin ya tana cancantan ɗaya bisa uku tare da ainihin namiji fa ma'al unsa aula ya fi cancanta ma a bata ɗaya bisa uku ainihin tare da yar uwarta mace wa fauka ƙila sila wa'in su malamai sun ce fauka ɗinnan sila ne لدفع توهم nasibi bi ziyadatul Adadi, domin kada wasu tsammanin cewa idan an ce a ba mata biyu bisa uku mata biyu a ba su biyu bisa uku to wani sai ya tsammanin in sun kai uku to za a ƙara musu a'a Allah ya nuna daga biyu har zuwa in ma in ƴaƴan mutum mata sun kai ɗari to biyu bisa uku za a ba su lima fuhima istihqaqul bintayn thuluthaini lamma fuhima istihqaqul bintayn thuluthaini yayin da aka fahimci cewa yaya mata biyu sun cancanci biyu bisa uku min ja'al thuluthal liwahidati ma'a zakari na cewa ya daya za a ta daya bisa uku in tana tare da namiji wa in kanat al mawludatu wahidatan in mutum yana da ya mace ɗaya ne ya rasu ya batta wa fi qira'atin bil raf'i wahidatun fa kana tammatan kenan kaga wa in kanat in an ce wahidatun ya zama kana tamma ba ta da khabaru kana in kuma wahidatan ya zama kana fi'il madi naqis wahidatan khabaru kana falahan nisfu to nan wurin sai a ba wannan yar uwa rabin dukiya wali abawai ayil mayyiti wa yubdalu minhu hakan nan iyayen mamaci za a ba su likulli wahidin minhu as kowane ɗaya daga ciki za a ba su ɗaya bisa shida min mata raka daga abin da ya bari in kana lahu walbin idan mutum yana da ‘ya'ya ma'ana in mutum ya rasu yana da ‘ya'ya yana da mahaifa to mahaifan ɗaya bisa shida za a ba su kowane ɗaya daga cikinsu a zakarun au au'unsa ko namiji ko mace ma'ana mutum ya rasu yana da mahaifi da mahaifiya da ‘ya mace to shi kenan za a ba mahaifan ɗaya bisa shida shida ne ita ya mace a ba ta rabin dukiya abin da ya saura kuma uba ya kwashe Wani nuktatul badal wannan badal da aka samu wa likulli wahidin minhum as-sulusu mata raka, in kana lahu walad afadat annahuma la ni fihi wannan kaga da Allah subhanahu wata'ala yace wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mata raka, in kana lahu walad ka gani yana nuna cewa mahaifi da mahaifiya da aka ce li kulli wahidin huma. yana nuna cewa ba za su yi musharaka ba a cikin wannan sudusin kowanne na da sudusin shi ne mai zaman kanshi wa ulhika bil waladi waladul libini wa bil abi al hakan nan an yi ilhaki game da ɗa ɗan ɗa ma yana matsayin ɗa ne ma'ana mutum idan ya rasu ya bar ɗan ɗan shi jika kenan ko ya rasu ya bar ɗanɗan shi to idan aka zo rabon gado uban shi yana da ɗaya bisa shidan dukiya ne ɗanɗan shi asibi ne an gane wannan hakan nan kuma shi ma uba an yi ilhaƙin shi da kaka ma'ana idan mutum ya rasu yana da ɗa yana da kaka to kakan ɗaya bisa shida za a bashi fa in kulle yakul lahu waladun idan mutum ya rasu bai bar kowa ba bai da yaya bai da reshi wa warisahu abawahu mahaifin shi da mahaifiyar shi suka ci gadon shi fakat kadai aw ma azawjin ko kuma ya mar ya bar mata ko miji fali ummihi to anan wurin in mutum ya rasu bai bar ɗa ba to uwar shi tana da bidon mai alhamza ummihi ba wa ƙuri'a bi kasriha ma'ana fali ummihi kenan da kasra firara min lintiqali min dammatin ila kasra wata qira'an fali ummihi sai aka ce fali ummihi kenan dan dan kar a tashi daga zamma zuwa kasra a lisiqalihi fil mawdi'ain saboda yana da nauyi a harshe as-sulusu kaga idan mutum ya rasu bai bar ‘ya'ya ba to mahaifiyar shi tana da ɗaya bisa ukun dukiya ai sulusul mal ɗaya bisa ukun dukiya au ma baƙiya ko kuma za a bata ɗaya bisa ukun dukiya ba da zauji bayan rabon miji idan ya kasance mutum ya rasu ne ya bar mahaifi da mahaifiya da mata ko kuma mace ce ta bar mahaifi da mahaifiya da miji to wannan shine ake cewa garrawai ne a walbaki lil'abi sauran a ba ainihin uba Fayanka kana lahu ikhwatun idan mutum ya rasu ya kasance bai bar 'ya'ya ba amma ya bar mahaifiyar shi kuma ya bar 'yan uwa ais nani fasa'idan zukuran au inasan mutun ya rasu ya bar mahaifiyar shi da ƴan uwan shi ko maza ne ko mata daga biyu dai zuwa sama fali ummi dusu. to nan uwar shi za a bata ɗaya bisa shidan dukiya ne za a bata wal baki lil abi saura kuma za a ba uban kaga nan wurin a shine malamai suke magana akan wa'annan ƴan uwa sun rage wa uwa cin gado amma su ba abin da za a ba su shi ya sa malin ya ce wala shai'a lil ikhwati yan uwan nan sun kwabo ba a ba su kaga su sun hana uba cin gado sun hana ya cin gado amma su kuma ba su da kofi sun hana uwa cin ɗaya bisa uku amma su kuma ba su da kofi yan uwa kenan mutum ya rasu ya bar yan uwan shi biyu zuwa sama da mahaifin shi da mahaifiya to yan uwa ba su da gado amma kuma mahaifiya maimakon ta samu ɗaya bisa uku sai ta samu ɗaya bisa shida kaga sun mata kafar angulu wala shi alal ikhwati wa irsu man zukira duk wannan rabon gado da Allah ya bayani a baya min ba'd wasiyatin ana yin rabon gado ne bayan an yi la'akari da wasiya yusi bil bina'il fa'ili wanda mamaci ya wasici da ita wa qur'an lil maf'uli a wata qira'an yusa biha aw qada'i dainin ko kuma biyan bashi alaihi da yake kan mamaci wa taqdimul wasiya ala daini kaga a wannan ayan sai da Allah ya kawo a bada a ainihin cika wasiyan mamaci kafin a biya bashi wa in kanat mu'ashiratan anhu fil wafa'i duk da yake wasiya ana jinkirtar da ita ne sai an fara sauke bashi kafin a biya wasiya kamar yadda ne bayani a farko cewa idan mutum ya rasu abubuwa biyar ne ke kan shi na farko a fara fitar da haƙoƙin mutane da ajiya da jingina da ke hannun shi na biyu a ware kuɗin siyan likafani da tela da mai hakan makabarta da komai na uku a biya ne bashi sannan na hudu a cika wasiyan shi sannan na biyar a raban gado to amma nan ayan kaga an fara kawo wasiya kafin biyan bashi an kuma za a aiki a aikace ana fara biyan bashin ne kafin wasiya wannan wa in kanat mu'ashiratan anhu fil wafa'i lilihtimami biha duk da yake wasiya ana jinkirtar da ita ne wurin cika ta nan an kawo ta ne don a nuna muhimmancin ta Allah ya ce a ba uku kun ga iyayenku wa abina uku kun ga iyayenku wannan mubtada ne a nahwu khabaruhu khabar din shine la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san wane ne zai fi amfanan ku ba ka ga 'ya'yanku. kaga iyayenku baka san wanne ne zaka fi amfana da shi ba fi duniya wal akhira a duniya da lahira fa zannun annabinahu an fa'ulahu fa yufihi al miras kaga wani yana tsammani ɗan dan shi zai fi amfanar da shi ya ba shi gado fa yakunu al abu anfa'u sai sai ga ashe uban ya fi amfani wa bil aksi wani kuma zai ga ai uban shi zai fa amfanar da shi uba ya kamata a ba gado kuma sai dan ya fi amfanin shi shi yasa sai Allah ya datsa bakin tsanya da fatanya aka ce kowa ya shiru babu magana karka ce garaban uba ko garaban ɗa abin da kenan kawai mai Allah ya ba uba mai Allah ya ba ɗa shi kenan an gama ba a neman shawararka shawararka ba ta da amfani a nan wurin Allah ya ce a ba abu na uku la tadruna ayyuhum kuma na fa'a. da 'ya'yanku da iyayenku ba kusan san wanne ne ba Allah ne ya sani inda za a bar mana rabon gado wani sai ya ce gaskiya ni in mutu kudi na kar a ba yara na a ba babana ne inda za a bar mana rabon gado wani sai ya ce ni in mutu kuɗi na a ba yaya na kar a ba babana to sai Allah ya ce ba ku sani ba da iya da iyayen naku da ƴaƴan naku wanne ya fi amfani gare ku wa innamal alimu bi zalika huwa Allah Allah shine yafi kowa sani fa da lakum al-miras dan haka Allah ya Allah ya zana muku yadda ake raban gado faridatan min Allah wanda wannan rabo ne daga Allah inna Allah lalle Allah kana aliman Allah ya kasance masani ne bi khalqihi da halittun shi hakiman Allah ne hikima ne fi ma dabbarahu a cikin abin da yake jujjuyawa lahum ga halittun shi ay lam yazal muttasifan bidalika Allah subhanahu wata'ala bai gushe ba yana siffantuwa da wannan siffa ta ilimi da kuma siffan nan ta hikima to wannan ita ce aya ta goma sha ɗaya daga cikin ayoyin rabon gado a cikin wannan sura mai alfarma suratun nisa'i abu na biyu da zan yi tambihi a kai bayan maganan da ne akan adadin mazaje sha biyar da mata goma da suke cin gado wato mutum ashirin da biyar kenan da suke da haƙƙin cin gado to abin da ya rage shi ne wa'in na rabo ne ya zo a cikin alkur'ani wa'in da allah ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci rabo a cikin alkur'ani rabon da Allah ya ambata a cikin alkur'ani su ne kaman haka kaga da akwai nisifi ɗaya bisa shida a ɗaya bisa biyu rabi kenan Allah ya ambaci rabo na nisifi a cikin alkur'ani mai girma kaga misali kamar inda Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum Allah ya ba ku rabin abinda matanku suka bari in matarka ta rasu ba ta da 'ya'ya to kana da rabin dukiyarta to kaga wannan walakum nisfu kaga misali rabi kenan kaga a nan wurin miji yana iya samun rabo fiye ma da na mahaifiya idan aka zo wurin rabon gado misali ne wannan rabo na biyu shine sulusi ɗaya bisa uku Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in ka kana zulmun yuratu kalalatan walahu akun aw uktun fa li kulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka'u fi as-sudus da haka raban gado akwai ɗaya bisa uku banda wannan da akwai ɗaya bisa shida da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wannan aya wa in kana zulmun yuratu kalalatun aw imra'atun walahu akun aw uktun fa li kulli wahidin minhum as-sudus kaga ɗaya bisa shida kenan banda wannan da akwai ɗaya bisa hudu a cikin rabon gado wala kuma rubu'u mimma tarak wala wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam lakum kaga ɗaya bisa hudu kenan rabon gado na ainihin biyar shine ɗaya bisa takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walahun fa in ka lakum walahun taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahun thumnu mimma taraktum kaga ɗaya bisa ainihin shida kenan sannan da a ɗaya bisa takwas sannan na ƙarshe shi ne ɗaya bisa shida wannan ɗaya bisa shida a biyu bisa uku ya zo a cikin ayar farko yusikumullahu fi auladikum lizakar mithlu hazzul unsayni fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutha ma taraka hakan nan ya zo a ainihin karshen suran ayan karshe wa yastafunahu qulillahu yuftikum fil kalala to kaga waɗannan su ne rabo waɗanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani kaga da akwai ɗaya bisa biyu nisfi kenan kamar rabon miji da akwai ɗaya bisa da akwai ɗaya bisa hudu rubu'i kenan kamar rabon miji shi ma da akwai ɗaya bisa takwas sumuni kenan kamar rabon mata da akwai ɗaya bisa uku sulusi kenan kamar rabon mahaifiya da akwai ɗaya bisa shida sulusi kenan kamar rabon ɗan uwa li'ummi da akwai biyu bisa uku sulusani kenan kamar rabon mata a 'ya'ya mata ko kuma 'yan uwa mata wa'annan su ne rabon da suka zo a cikin wa'annan ayoyi na alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata idan kuma an zo rabon gado wa'annan dai su ne usul masail din amma idan aka zo rabon gado ainihin ta'asili na mas'ala ana iya zuwa za a raba gado a raba rabon gadon ne kashi hudu a kashi biyu ɗaya kenan akwai rabon gadon da ana fara shi ne daga kashi biyu da akwai inda za a fara raba dukiyan ne daga kashe uku da akwai inda yin an zo dukiyan kashe hudu za a raba akwai inda yin an zo kashe biyar za a raba akwai inda yin an zo kashe shida za a raba akwai inda yin an zo kashe bakwai za a raba akwai inda yin an zo kashe takwas za a raba akwai inda yin an zo kashe tara a na'am kashe takwas za a raba da akwai inda yin an zo kashe sha biyu za a raba akwai inda yin an zo kashe sha uku za a raba akwai inda an zo kashi sha biyar za a raba akwai inda an zo kashi ashirin da hudu za a raba akwai inda in an zo kashi ashirin da bakwai za a raba akwai inda an zo kashi tara za a raba akwai inda an zo kashi goma za a raba wa'annan su ne biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha biyu babu sha daya daga sha biyu sai a sha uku sai sha biyar an samu sha biyu kenan sai ashirin da hudu sai ashirin da bakwai an samu sha hudu waɗannan su ne yadda ake ta'asilin matsala ana fara asalin matsala daga gare su to yaya ake a gane in za a yi rabon gado ya za a yi a gane ta ina za a fara rabawa to kana da hanyoyi guda biyu na farko akwai inda rabon gadon zai zai zo cikin sauki magadan ba su da yawa misali mutum ne ya rasu ya bar yar shi mace da kuma mahaifin shi bai da kowa sai su kaga abu mai sauki ya tana da rabin dukiya sai a ba ta rabi sauran rabin na mahaifi ne kaga an gama ba musu mutum ne ya rasu ya bar mahaifin shi da mahaifiyar shi da yar shi shi kenan sai a raba dukiya kashi shida a ba ya kashi uku a ba mahaifi ɗaya a ba mahaifiya ɗaya biyar sun ƙare tsora ɗaya sai a ƙara laftawa uba kaga babu wani wahala akan wannan inda ake samun iskali shine idan masu rabon sun yi yawa to idan masu rabon sun yi yawa a nan ne ake buƙatan abin da ake kira da suna a ta'asilu bayan an yi at-ta'silu idan rabon gadon ya rabu shikenan in biyar ba kuma sai ayi at-tashihu at-ta'silu shine a san me asalul mas'ala to idan aka zo aka duba asalin mas'alan da akwai fardu da akwai maqamu in aka ce ɗaya bisa shida ka gani fardu ɗin shine ɗaya maqamu ɗin shine shida in aka ce ɗaya bisa takwas fardu ɗin shine ɗaya maqamu ɗin shine takwas in an ce ɗaya bisa uku fardu ɗin shi ne ɗaya makamu ɗin shi ne uku in an ce ɗaya bisa hudu fardu ɗin shi ne ɗaya makamu ɗin shi ne hudu to abinda ake zuwa a duba in aka zo rabon gado sai ka ga an samu masu cin gado wanda makamunsu ya yi tamasuli da juna ya yi kama aka zo aka ce za a raba gado mutum ne rasu ya bar ɗan shi namiji da mahaifin su biyu mahaifi da mahaifiya mahaifi na ɗaya bisa shida mahaifi na ɗaya bisa shida kaga makamin su shida ne Ka ga sun yi tamatuli kawai sai ka ɗauki ɗaya ka ce za a raba dukiyar ne kashe shida kawai kai shiru a ba uba ɗaya a ba uwa ɗaya sauran ɗaya kwashe Ka ga an samu tamatuli to da akwai kuma abin da ake cewa ta Ta tadakuli shine idan aka samu makamin da ɗaya zai iya shiga cikin ɗaya ya narki kamar misali mutum ne ya rasu ya bar matashi da yar shi to kaga tun da akwai ya mata tana da ɗaya bisa takwas da akwai ya ya kuma tana da rabin dukiya kaga makamin rabi shine biyu makamin uwa kuma ɗaya bisa takwas shine takwas biyu zai iya shiga cikin takwas ya narke ko ba zai iya shiga ba zai iya shiga to an samu tadakuli sai a ce za a raba dukiyar ne kashi takwas kawai sai a ba ya hudu shine rabi a ba mata daya shine daya bisa takwas kaga wannan tadakuli kenan in an samu tamasuli shida da shida a dauki daya in an samu tadakuli a dauki babban lamba to bayan tadakuli sai kuma a zo a samu tawafuki tawafuki kaman tawafukun bin nisfi shine inda za a zo rabon gado makamin ba su tamasuli da juna ba ba su kama da juna ba ba su tadakuli ba za a shiga cikin juna ba amma idan ka ɗauki rabin wannan ka daki wannan zai baka sakamako ɗaya da in ka ɗauki rabin wancan ka daki wancan duk ɗaya zai baka kaman misali mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi namiji da matar shi da mahaifiyar shi Ka kaga mata tana da ɗaya bisa takwas mahaifi yana da ɗaya bisa shida namiji kuma asibi ne to kaga shida da takwas ba su yi ta masu biyu tana ka ɗau ɗaya shida da takwas shida ba zai shiga cikin takwas ya narke ba in ya shiga biyu zai yi ramanda zai ragu kaga ba a samu ainihin ta tamasule ba a samu ta dakuli ba to sai a zo a duba za a iya samun tawafu ibin nisfi shine shida tana da rabi ai takwas ma tana da rabi rabin shida shine uku in ka ce uku so takwas zai baka ashirin da hudu to ka rike ashirin da hudun nan ka gani sai kuma ka dawo ka ce nawa ne rabin takwas shine hudu to in ka ce hudu so shida shi ma zai baka ashirin da hudu rabin wannan in ka buga da wannan abin da ya baka shine in ka ɗau rabin wannan ka buga da wancan zai baka to kaga a nan wurin an samu tawafuqun bin nisfi kenan to to a nan wurin sai ka ɗauki wif kuɗin, sai ka ce za a raba dukiyan kashi ashirin da hudu mata ta ɗauki kashi uku mahaifiya ta ɗauki kashi hudu sauran dukiya kuma a baɗa to sai ya zama na an zo raban gado sai aka zo aka ce mutum ya rasu ya bar mahaifiyar shi ya bar matar shi bai da kowa sai su kaga mahaifiya na ɗaya bisa uku fali ummi hitsulus mata na da ɗaya bisa hudu domin bai da magada bai da zuriya to ka gama mahaifiya na ɗaya bisa uku ga ɗaya bisa hudu da uku da hudu ba su ta masu ba uku in ta shiga cikin hudu ba za su narke ba ɗaya zai ragu. in an nemi rabi da rabi hudu na da rabi amma uku ba ta da rabi don haka sai a ce wannan makami ba a samu ta tamasuli ba ba a samu ta dakuli ba ba a samu ta wafukun binnisi ba sun yi ta tabayuni kenan sai a ce to yadda za a raba gadon, sai a daki uku da hudu sai ya ba da sha biyu sai a ce mahaifiya tana son ɗaya bisa ukun sha biyu sai a ba ta hudu sai a ce mata tana son ɗaya bisa hudun sha biyu sai a ba ta uku kaga an samu bakwai tsora biyar a nan wurin in lokacin akwai bai mali ne sai a ba baitul mali in yanzu ne zamanin mu da ba baitul mali sai a yi raddu sai a mai da mahaifiya sauran amma mata ba a mata raddu to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tasihin mas'ala kenan a gane cewa akwai tamasuli akwai tadakuli akwai tabayuni akwai tawafuki wannan hanya ɗaya ce da akwai kuma wata hanya wacce yanzu a tana da ɗan sauƙi sosai Shi ne, asalin matsalan da ake raban gado da shi sai ka raba su biyu ko shi ainihin furud ɗin ka raba su biyu ka zo ka ce akwai nisifi ɗaya bisa biyu sai ka haɗo mai da ɗaya bisa hudu sai ka haɗo mai da ɗaya bisa takwas Ka ga waɗannan ukun ɗaya bisa biyu ɗaya bisa hudu ɗaya bisa uku sai ka ce nau'i ɗaya ne gidansu ɗaya sai ka zo ka ɗauko ɗaya bisa uku da biyu bisa uku da ɗaya bisa shida su ma sai ka sa suka ce gidansu ɗaya to idan ka zo in aka zo rabon gado sai ka duba dama waɗannan shidan su ne dai daga kansu ne Allah ya ambace furudu rabon kowa su ne guda shidan in ka rike ka gama karatun in aka zo rabon gado sai ka zo ka duba waɗanda za su ci gadon nan in ka su duk 'yan gida ɗaya ne 'yan nau'i ɗaya ne sai ka ɗau babban makami aka zo rabon gado sai ka ga duk 'yan gidan masu nau'ul awwal ne masu cin ɗaya bisa uku ne ko biyu bisa uku ko kuma ɗaya bisa shida ka zo za ka yi rabon gado sai ka tarar da mutum ya rasu ya bar 'yan uwan shi mata biyu suna son su da sani da mahaifiyar shi tana son su sulusi kawai sai ka ce za a raba dukiyan ne kashi shida ka ɗauki babban makami an gama a'a sai ka zo ka tarar da su 'yan nau'i na biyu ne mutum ne ya rasu sai ya bar yashi tana buƙatar nisifin dukiya rabin dukiya da matar shi tana buƙatar ɗaya bisa takwas kawai sai ka ce za a raba dukiyan ne kashi takwas kai shiru to inda gizo ke saƙa shine idan ya kasance da akwai 'yan nau'il awwal da 'yan nau'ul sani mutum ne ya rasu da ya rasu sai ya bar 'ya'yan shi mata biyu waɗanda suke buƙatan biyu bisa uku sannan kuma ya bar matar shi mai bukatan ɗaya bisa takwas to abinda za ka yi shi ne ka sanya ɗaya bisa uku da biyu bisa uku da ɗaya bisa shida kamar da su su ne nau'i na farko ka sanya ɗaya bisa biyu da ɗaya bisa hudu da ɗaya bisa takwas su zamo nau'i na biyu to idan ka zo rabon gado idan ka ga 'yan nau'i na farko sun zo cin gado 'yan nau'i na biyu sun zo cin gado to sai ka ce abinda za ka mai da hankali wane ne ya zo cin gado cikin nau'i na biyu idan ka ga mai cin nisifi ya zo ya haɗu da 'yan nau'i na farko masu cin ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko ɗaya bisa shida to kawai in dai ka gane nisfi ya zo to za a raba dukiyan kashi shida ne in ka game rubu'i ya zo za a raba dukiyan kashi sha biyu ne in ka game sumuni ya zo za a raba dukiyan kashi ashirin da hudu ne shi kenan kawai ka huta wannan hanyar in ka haddace ta ta dan fi sauki akan waccan hanyar waccan muka karanta a cikin littafin askari da kuma littattafan mu na fikihu, wanda aka yi bayani dalla dalla akan yadda ake raban gado to wannan shine abin da ake cewa at-ta'silu ma'ana fadin asalin mas'ala to bayan an yi magana akan asalin mas'ala to sai kuma a zo a yi at-tashihu a sahaha mas'alan ta yadda za ta iya rabuwa wa magada to insha Allah gobe idan Allah ya kai mu mu zai karanta mana aya ta biyu cikin rabon gado wala nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun idan mun karanta to za mu karasa wannan bayani na yaya ake yin at-tashihu shi kuma insha Allah bayan an yi at-ta'silu to sannan kuma sai mu bada misalai akai in mun bada misalai to mun rufe wannan babin kenan sai ai hakuri akan abin da ya sawwaka ilimin rabon gado dole sai an je makaranta amma mun yi kokari mun yi summary din shi ne a cikin karatun kwana biyu da muka yi yau da kuma wanda za mu yi gobe insha Allah ta'ala malaman da suka karantar da mu Allah ya saka musu da alkhairi iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah dan tsarkin sunayen shi ya tausaya mana ya yafe mana mu ya dauke mana wannan musiba ta corona virus da ake ciki wa subhanaka Allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم